Bismillahi Rahmanu Rahim. Silar maraici kashi na goma sha uku. Ta kasance Juma'a ranar da take keɓantacciya ta motsa jiki, wato physical exercise a makarantar tasu, Eloquent International School. Daga ajinsu suka fito dukkaninsu aji ɗaya suke, amma kowanne da ɓangaren da yake. Dukkaninsu kowanne yana da kwakwalwa malamai da yawa na yabawa a bisa kaifin basirar tasu. musamman 'yan biyu fariha da madiha wannan kenan fita yayi zuwa harabar wajen gidan wanda ke a matsayin ma'adarin motocin gidan kamil direba ne a tsaye yana goge motar da ake ɗauko 'yan makaranta da yin cefane ranka ya daɗe barka da rana barka mu dai kamilu ya aiki alhamdulillahi ranka ya daɗe masha allahu ya allah ya taimaka amin amin ranka ya daɗe aina wanke maka motar taka ga ta kam tana sheƙi lalle tawonku godiya nake kamilu fita za ka yi ne eh zan ɗauko su hibba ne daga makaranta agogon da ke wutsayar hannunsa ya kalla da sauri ya hanyar motarsa yana cewa da kabilu. bari na ɗauko su kawai ah ranka ya da ka bar shi ai aini ne ni a kamilu ba komai ka karasa aikinka kawai Bari na ɗauko su don godiya nake ranka ya daɗe Allah ya ƙara wadata arziki, amin. Amin ya rabi Kamilu. Daman yana ta son ganin fuskar ne ya tasa ne, don haka ya tashi motarsa da sauri ya fice daga gidan. Kai tsaye ya wuce makarantar tasu. Ya yi fakin arabar wajen da aka tanadar na fakin motoci, iyayen ɗalibai da wakilan nasu. Bayan ya faka motar tasa ne, ya janyo wayarsa ya shiga mayar da amsar chat ɗinsa na WhatsApp da aka tura masa. Tamkar an ce ya ɗaga kai, yana ɗagawa ya soke idanunsa akan su su ukun ya janye da sauri ya mayar da kansu su biyu so yake ya gano hakikanin gaskiya wace ce fariha wace ce madiha idan ka tsame tawadar Allah gefen wuyan madiha ita ma sai dai idan ba hijabi ta saka ba shi ne kake ganewa amma muddin tana sakawa shi kenan ba za ka taɓa gano wace ce ba hibba ta buɗe baki ganin yayin nata yaya oyoyo ta buɗe gaban motar ta shige yayin da su biyun suka shiga gidan baya suka zauna ya tuyar da kansa bayansu yana musu wani irin kallo mai wuyar fassaruwa dukkaninsu suka shiga gaishe shi ya amsa yana sakin ta tosan murmushi haka ya tashi motar yana ta kallonsu ta miro musamman fariha da ke ta tsakiya saitin miro ɗin garin kallonsu saura kaɗan ya yi awon gaba da wani matashi da ke tallan agwaluma a haka suka karasa gida da ƙarfin addu'a don da gasken gaske yazid ya faɗa kogin ƙauna guda ɗaya daga cikinsu ko fariha ko madiha Ga shi har yau ya kasa tsayawa ya tabbatar wace ce daga cikinsu ɗin ta zamar masa mallakin zuciya ba kaɗan ba zuciyarsa ta kamu da ƙaunar ɗayansu ƙaunar ma mai wuyar fassaruwa godiya dubu yaya yazid Madiya ta yaba masa da godiya bisa ɗauko su da yi daga makaranta. Thank you yaya, haiba mata masa godiya, yayin da fariha ta yi murmushi, Ƙawatacci, sannu da ƙoƙari, yawa ƙannena. Suka jera su uku kusan kansu ɗaya, sun fi hibba tsawo da kaɗan, don su ɗin dogaye ne ko a shekarunsu ɗin a tsawonsu sai an duba. har kofar da za ta shigar da su sashinsu suka mata rakiya kafin su masu wuce boys quarters ɗinsu da suke zaune a matsayin nasu yazid ya daɗe a jingine da jikin motarsa ta baya yana ta sakawa da warwarewa akan ƙaunar da yake yi wa ɗaya daga cikinsu wacce ita ce ta addabi zuciyarsa da gangar jikinsa baki ɗaya buɗe mota ya sake yi ya shige kai tsaye ya fita daga cikin gidan wannan kenan Tun da ya kwana da ciwon kan da ya kwanta da shi, bai sake tashi ba, sai gab da sallar asubahi ya farka. Gani yayi har lokacin sallar dare da yake yi ya shuɗe, yau ya makara. Don haka ya miƙe da sauri bakinsa ɗauke da addu'a ya shige cikin banɗaki. Alwala ya ɗauro ya shimfiɗa sallaya ya tada sallah da niyya. Bayan ya idar ya ɗaga hannu yana ta kwarara addu'o'i. Yana cikin lazumi ne aka yi kiran sallah. Ya ɗauki wayarsa ya fice zuwa masallaci. a ƙofar fita wajen gida ya ci karo da babbansu babba na'am dan yayi. murmushi rayyan ya yi jin yadda babban nasu ya kira shi mu je ko kar mu makara babba barka da asuba barka mu dai rayyan fita suka yi babban na rike da hannun rayyan ɗin. ya rike shi gam tamkar irin karamin yaron nan da ke tafe ana kula da shi Shi yasa ko laifi ka min za ka ga wani lokacin ba na bi ta kan laifin, ka san me yasa? A abubuwa Saboda a very religion, kana riko da addini sosai. Sallah ba ta wuce ka, musamman ta asuba. Kowace sallah kullum kana kan jam'i a cikin masallaci ga yawan azumi. Rayyan ya murmushi kawai yana sauraron babban nasu. Alata harit ya murmushi shi ma. Kafin ya ci gaba da cewa, Kafi it off. Ubangiji Allah ya sa ka ɗore a haka har ka sha rayuwarka. Amin babba, amin amin. Ƙarasawa suka yi cikin masallacin ba daɗewa aka yi kiran a salatu. Suka ƙarasa 'yan addu'o'insu tukunna sannan suka koma cikin gida. Sai ga ra'is yana tafi yana haɗa hanya. Yana ta goge idanunsa da alama batun bai sake shi ba. Yayin da Yasir ke biye da shi a baya. Kai, ku zo nan. Ra'is ya ƙaraso kusa da mahaifin nasu ya tsaya a gefen Rayyan. yayin da yasir ya dawo daga cikin masallacin shi ma ya ja ya tsaya Dan da farko ya ɗauka wani ne a bayansa da bafan ya ce su tsaya wai ko kullum kamar su masu kunnen ƙashi ko ba za ku yi koyi da ɗan uwanku ba ko duk wata hanya ta ibada ba ta wuce shi kun gan shi nan gano ne ni kun san kyawawan halayen ɗabi'unsa kai yasir kana wani hura hanti raka'ar ƙarshe kawai kai ma ka samu ba na kyautata da zatan ita ma ka same ta gabaki ɗaya kai kuma ra'is sai yanzu ka fito zuwa sallar ko to ku buɗe kunnuwanku ku ji wallahi rantsuwar da babu waninta na rantsa da kaɗaitar ubangiji idan kuka sake maimaita irin yau allah mai raba ni da ku sai ya shirya ka yi haƙuri baffa baffa ka yi hakuri. a haƙuri baffa sun ci sa'ar karayyan kafin na moje bakunanku ya juya ya wurga musu wani kallo na kashedi irin ku kiyaye kanku kuɗin nan rayyan na komawa ɗaki ya zube a kan gado zallabiyar jikinsa ya zare ya wurgar da ita gefe ɗaya ya kwanta daga shi sai boxer da singleti bargo ya ja ya rufe jikinsa ruf bayan ya ƙara sanyin ac da ke sanyaya ɗakin nan take bacci ya yi awon gaba da shi mai cike da mafarki kala-kala wayewar gari Da wuri ya farka bayan ya yi miƙa yana salati. Banɗaki ya shige bakinsa ɗauke da addu'a. Ya wanke jikinsa tas haɗi da wanko bakinsa da brush bayan ya kuskure da mouthwash. Riga da wando ya saka na wani yadi ruwan bula. Yayin da aikin jikin yadin yake da kwalliyar kalar ruwan bular marar turuwa. Closet ɗinsa ya buɗe yana bin kayan ciki da kallo. Hannu ya saka ya janyo fasin kaf ɗinsa kalar ruwan bula marar turuwa. ya bi ilahirin jikinsa lungu da saƙo ya feshe da turaruwa masu ƙarfin ƙamshi da daɗi ya fita zuwa ɗakin hajiya yana tafi yana gyara botin ɗin hannun rigarsa ya ci karo da maminsu mami na amrayyan ina kwana lafiya kalwarayyan an tashi lafiya wallahi alhamdulillah, mami sai makaranta kenan ya so sa kafin ya ce eh to allah ya ba da sa'ar karatu amin mami ga abincin can a kan danin. Tom. Kan danin ɗin ya nufa, ya janyo filet ya shiga har da dukkanin abubuwan da zai ci. Yana ci yana kora da filebo har ya gama tas. Tukun sannan ya miki yana hamdala ya yi ɗakin hajiya. Assalamu alaikum, hajiya, hajjaju, hajjaju, na'am na ɗan yaye, rayyanin agadas. Ta faɗa tana tafa hannuwanta. Dukkaninsu dariya suka yi gwanin ban sha'awa, kafin daga bisani ranya ya shige kusa da ita. Daga ƙasa ya zauna. Barka da safiya Hajjaju. Yau mu dai ɗan yaye, bari a zubo abinci. Wallahi a ƙoshe nake hajiya, ina shigowa mami ta min maganar abinci na na wajen danin. Da ƙyar nake iya magana ma saboda tsabar cikina da ya cika. Kai ɗin da baka cin abinci shi shine zaka ce ka cinye komai na kan danin? Ka ga, ai abar marmari ce, riƙe, 'yar tsala ce waina. Karɓa ya yi ba don ya so ba, sai dai don tausayin da ta bashi. Sansar kulawa da yake samu daga gare ta, kaf dangi ta fi ƙaunarsa. Godiya nake hajjaju, a bani to, Yau wa ko kaifa ɗan yaye. Miƙewa ta yi da kanta, ta mika masa food flask ɗin, tana faɗin. Sai da abincin ake rayuwa yano, Haka ne Hajjaju, to na gode. Karɓa yayi ya shiga dangwala kuli-kuli yana ci. Sosai kuma ‘yar tsalin ta masa daɗi, tas ya cinye yana hamdala. Yana shige ban ɗaki ya ɗaure hannuwansa, tukunna, sannan ya yi mata sallama ya tafi. Su Subi Jiniwa ya kira ta group call a WhatsApp, inda yake shaida musu su zo su haɗa makaranta. Nan da nan kuwa suka zo makarantar ciki har da sajida da ke dirabin motarta. Gamu, me za ka mana ne? Lectures za mu yi attending yau. Are you for real? Cewar yau. da gaske. Suka shiga jefa masa tambaya duka su ukun. You had me right. Wallahi da gaske ne. Na duba group ɗin course ɗin. An ce bai taɓa attending ba sai wannan. so gwara mu je kawai well i mean cewar sajida nima bijino ya faɗa nima a hantsila da ni murmushi ya yi kawai ya zaro wayarsa ya duba lokaci sai kuma ya yi gaba suna biye da shi a baya har suka karasa cikin ajin suna shiga baki ɗayansu 'yan ajin suka tsaya suna bin su da kallo domin su ɗin ababen kallo ne sun haɗa kyau kuɗi ƙarin mulki ko sarauta waje suka samu gaba ɗayansu suka zauna akan kujeru in ba da ɗewa malamin ya shiga ya yi musu sallama haɗi da ba su haƙuri a bisa rashin zuwan da baya yi nan take ya raba attendance paper row by row sai kuma ya zuya gaban allo ya rubuta course name architectural presentation technicals course facilitator Yazid Abdurrashid. Tsayawa suka yi dukkanin ɗaliban suka yi shiru, duk suna binsa da kallo. Yazid ya gyara tsayuwarsa sosai, hannunsa riƙe da maka. Cikin harshen Turanci ya shiga magana da tsantsar ƙwarewa. Ina mai sake baku haƙuri a bisa rashin zuwa na da bana yi na baya. Ku gafarce ni. Wani uzuri ne ya taso wanda dole na haƙura da zuwa cikin makaranta. Ko in ce na bar ƙasan ma na tsawon lokaci. Alhamdulillahi komai ya dawo daidai. Ba tare da bata lokaci ba, za mu ci gaba mu shiga cikin karatu gadan-gadan. Kamar yadda na rubuta muku akan allo, suna sunana Yazid rashid. kuma ni ne wani zan ɗauke ku. Wannan kwas ɗin mai suna Architectural Presentation Technicals. Ina fatan kuna saurara. ‘Yan aji suka haɗa baki wajen ba shi amsa da E, banda Sirayyan da ke can ƙarshen kujerar baya. rayan ya saka earpiece a wuyansa, kansa na kallon silin, yayin da T-Boy da Bijiniyo ke yin gem na Wot. Sai Baby Sajida da ke kallon Turkish drama. Na ƙara sabda a wayarta da ke hannunta. Ya yi fito yana mai ɗaga kansa sama sosai, baki ɗaya hankalinsa a kansu yake. Don haka ya sauka daga kan fodiyom ɗin da yake kai ya shiga takas stairs ɗin. da za su kai shi wajensu har ya karasa wajen ba su san dole da ake ciki ba hankalin hankalinsu na ga abubuwan da suke yi kowannensu da kai da kai da kai ma haka da ke da kike juyar da kai ku tashi ku fita zuwa gaban fodium ku tsaya a tare suka juyar da kawunansu suna kallonsa banda rayyan da ya kawo da kansa gefe yana dartse leɓensa na ƙasa you in blue mustare da kai yake niwa ya faɗa yana mai yin dariya ƙasa-ƙasa rayyan bai ce komai ba kansa na gefe yayin da bataliyar 'yan ajin suka juya suna bin su da kallo out. yanzu ya faɗa wa rayyan a tsawace ta hanyar bubbuga hannunsa akan saman dex. da rayyan ɗin yake miƙewa rayyan ya yi hannuwansa zube cikin aljihunsa ya fice daga ajin yayin da cp suka bi bayansa. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na goma sha biyu, sai ku biyo mu a kashi na goma sha uku domin jin yadda ta kaya. Kar ku manta da mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin kasancewar mu a kowane lokaci. Idan kuma ka riga da kai mana subscribe muna roƙonka da ka taya min share a gurup gurup ɗinku. Na gode, Yakubu Muhammad BMY. Mu haɗa shiri na gaba.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 92 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu.